tadi Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya da fatan kun wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashin Gumar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci yau Laraba 22 ga watan Fabrairun shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanan labarai. Shugaban Amurka Joe Biden da Sakatare Janar na kungiyar tsaron NATO, Jan Stoltenberg suna birnin Warsaw a yau Laraba don halarta taron kolin kasashe tara na Bucharest. yau laraba fafaroma francis ya lura da abin da ya kira ranar tunawa da bakin ciki na mamayewar da rasha ta yi wa ukraine haka kuma za a ji cewa jill biden ta isa namibia yau laraba a ziyarar ta farko a afirka a matsayin uwar gidan shugaban amurka kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin na yanzu kuma yayin da kotun kolin najeriya ta ɗage sauraron karar da wasu gwamnoni suka shigar kan batun wa'adin sabon kuɗin naira za ku ji halin da ake ciki. wasu ƙarin gwamnoni da suka kai yanzu adadin mata ya kai goma waɗanda su ma sun ce sun shigar da kara a kan gwamnatin tarayya da babban bankin ƙasa da su janye batun za a daina amfani da tsaffin takardun kuɗin zuwa ga lokacin da su takardun kuɗin ne za su kare a cikin ƙasa da ƙasa. haka kuma za a ji irin gudummawar da muryar amurka take bayarwa domin tabbatar da an samu gudanar da zaɓe ba tare da yin bambancin ah, lokacin zaɓen ba zancen rana ba ba zancen ruwa ba ba zancen iska ba duk baya hana su fita su je su kada kurkunsu Wasan su ma an gaya miki da kwando suke tafiya da kayan abincinsu a hannu daga nan za mu kawo muku shirin arewa a yau da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku kuke aiko mana ta hanyar imel to kafin duk waɗannan gasar filu da cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO, John Stoltenberg, suna birnin Warsaw a yau Laraba don halarta talon kolin kasashe tara na Bucharest kasashen da ke gabar gabashin NATO. Da suka hada da Bulgaria da jamhuriyar Crest da Estonia da Hungary da Lithuania da Latvia da Poland da Romania da Slovakia. wannan rukunin da ba a san shi ba wani shiri ne da shugaban romania klaus ahonis da shugaban poland andres duda suka kaddamar a cikin shekarar 2015 da nufin haɓaka haɗin gwiwa tsakanin sabbin mamobin ƙungiyar neto don tallafa manufofin ƙungiyar na inganta tsaro da kwanciyar hankali tsakanin yankin baltic da bahar maliya an shirya biden wato za ta sake tabbatar da wato za ta sake tabbatar da kudirin amurka na tsaron kungiyar da ake kira b9 wanda mambobinta suka shiga kawancen soji bayan kasancewa karkashin ikon rasha a lokacin yaƙir cacar baka kuma yanzu suna kallon burin faɗar masko ya haifar da damuwa yau laraba paparoma francis ya lura da abin da ya kira ranar tunawa da bakin ciki na mamayewar da rasha ta yi wa ukraine da yake magana a lokacin taronsa na mako-mako Papa ya kira rikicin yakin da bai dace ba na rashin tausayi. Papa Faransa da ya sha yin kira da a samar da zaman lafiya tun bayan da Rasha ta tura dakaranta zuwa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairun bara. Kwana ɗaya kafin mamayewar ya buƙaci dukkan ɓangarorin da su guji wani abu da zai sa mutane su ƙara wahala. Kuma ya ce barazanar yaƙi ta sa baƙin ciki a zuciyarsa. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky a jiya talata ya zargi kasar rasha da yin kisan gilla ga fararen hula a birnin carson da ke kudancin kasar bayan harin makami mai linzami da ya sanadin mutuwar mutane biyar tare da jikkata wasu goma sha shida jill biden ta isa namibia yau laraba a ziyarar ta farko a afirka a matsayin uwar gidan shugaban amurka jill biden za ta mayar da hankali ne kan karfafawa mata da matsalolin da suka shafi ƙananan yara da kuma ƙarancin abinci da ya addaba sassan nahiyar. Jude Vermont, babban darakta mai kula da harkokin Afirka a kwamitin tsaron ƙasa, ya faɗa ma labarai da safe jiya talata cewa ziyarar Biden ta gina ne akan taron shugabannin Amurka da Afirka na bara, kuma a matsayin wata shaida da ke nuna yadda shugaba Biden ya alkawarin cewa Amurka na da alaƙa da nahiyar baki ɗaya. Da wannan ziyara Jill Biden ta kuma zama uwar gidan shugaban ƙasar Amurka ta farko da ta ziyarci Namibia. tun bayar da kasar da ke kudancin afirka ta sami 'yancin kai a shekarar 1990 baya ga mai da hankali kan mata da ƙananan yara uwar gidan shugaban ƙasar za ta ja hankali kan matsalar ƙarancin abinci da ke ta'azzara a gabashin afirka yayin da ta ziyarci kenya to nan ba da jimawa basar filo zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan zamu leƙa najeriya inda kotun kolin ƙasar ta ɗage sauraron ƙarar da wasu gwamnoni suka shigar a akan gwamnatin najeriya da cbn domin sauya wato wa'adin sauya amfani da naira inda na tattauna da halima abdulrauf ta wayar talahu Halima mun samu labarin ɗage sauraron ƙarar da gwamnatocin Zamfara, Kogi da Kaduna suka shigar da gwamnatin tarayya na ƙin amincewa da ranar daina amfani da tsofaffin naira a Najeriya. Ko za ki mana ƙarin haske akan wannan batu? Na'am yau da safiyar nan ne kotun ta yi zama inda aka samu mai kusa bakwai da suka zauna akan wannan batu na shigar da kara da gwamnoni suka yi. amma a yau abin da aka yi na daban shine tun farko gwamnonin kaduna kogi da kuma zamfara suka shigar da kara an samu wasu ƙarin gwamnonin da suka kai yanzu adadin su gaba ɗaya ya kai goma waɗanda su ma sun ce sun shigar da kara akan gwamnatin tarayya da babban bankin kasar da su janye batun za a daina amfani da tsaffin takardun kuɗin zuwa ga lokacin da su eh, takardun kuɗin ne za su kare a cikin ƙasa da kansu. Shiri akwai gwamnan Abia wanda shi ma yake son a sanya shi a cikin gwamnoni da suke kalubalantar wannan abu tare da sauran takwarorinsu uku da suka fara shigar da karar tun farko wanda daga baya su alkalan suka ce a'a saboda ya shigar da nashi bukatar a ƙwararren lokaci ba za su sa shi a cikin jerin wayannan gwamnoni da suka kai yanzu goma da suka kalubalanci gwamnatin tarayya a game da wannan batu kuma sun ce ya zuwa yanzu na kan bakar su cewa sai dai a bar zancen an daina amfani da sabbin takardun kuɗin sakamakon yadda talaka suka shiga matsatsi abinci ma da za a sa baki ya gagara saboda ba za ka iya cire kuɗi ba ka mai da kuɗinka banki sun ce za a maimaka maka wato cash swap ne abin da babban bankin kasar ya faɗa ta. Cash swap abin da su gwamnonin suke nanatawa shine yana nufin in ka kai dubu goma banki za a baka dubu goma ka in ka je karba misali amma kuma da aka shigar da kuɗi aka ce an kai kusan tiriliyoyi biyu sama zuwa bankunan ƙasar na kasuwanci yanzu an baza biliyan ɗari biyar ne kawai wanda ai ba zai wadaci 'yan ƙasa ba abin da yake kawo matsalar ƙarancin sabbin takardun kuɗin a cikin ƙasa Yaya al'umma suka karbi wannan sakamako da ya fito daga kotun. Magana ta farko ita ce kotun ta ɗage sauraron ƙarar daga yau 22 ga watan Fabrairu zuwa 3 ga watan Maris zai kasance kwana kusan bakwai bayan an kammala zaben shugaban kasa da na 'yan tarayya. Mhm. Wanda kuma 'yan kasar na ganin cewa wasu na cewa wannan yunkuri ne na tabbatar da cewa an daƙila batun ko an rage batun sayan gurgu a wannan zaɓe na ranar asabar akwai wata manufa na daban inda wasu ke marhaba da batun cewa idan za a bi matakin kotu za a ci gaba da amfani da zafin takardun kuɗin ne kamar yadda shi su gwamnonin kamar na Kaduna suka umarci al'ummar su su ci gaba da amfani da kuɗaɗen wanda ke samun turjiya da karbuwa a lokaci guda. To abin da muke gani a ƙasa yanzu kamar yadda muka zanta da wasu mutane a yanzu wanda ba zai yi mu hada rahoto ba ne suna cewa idan dai bankuna za su ci gaba da karban kuɗin su za su ci gaba da mu'amala kuma da ranar nan ma akwai mai sayar da lemo kan titi da na ce mishi idan kotu ta zartar da cewa um, ba za a ci gaba da amfani da wannan sabbin takardun kuɗin ba ya za ka ce ina karba in aka kawo min sabbin takardun kuɗin nan ni zan karba zan yadda zan yi da kai. Gode sosai Halima da. halima abdulruf nan da karin bayani game da sauraron ɗage sauraron karar da gwamnonin arewa uku suka shigar da gwamnatin najeriya da babban bankin tarayya cbn kan wa'adin daina karbar tsofaffin kudin naira yanzu ga sarfilu da ci gaban labarai jami'an falasɗina sun ce akalla falasɗina goma ne suka mutu kana wasu ɗari da biyu suka jikkata a wani samame da sojojin isra'ila suka gudanar da rana tsaka a yankin yammacin gabar kogin jordan da suka mamaye ma'aikatar lafiya ta falastinu ta ce wani dattijo mai shekaru 72 na cikin waɗanda suka mutu an kai samamen ne a yau laraba a birnin nablus wurin da ake yawan samun ayyukan soji rundunar sojin isra'ila ta tabbatar da cewa ana gudanar da wani samame amma ba ta bayar da wani ƙarin bayani ba wannan da yana daga cikin tashe-tashen hankula mafi muni a cikin shekara guda da aka shafe ana gwabza fada a yammacin kogin jordan da kuma gabashin birnin kudus fiye da falastina hamsin aka kashe a yammacin kogin jordan daga bashin kudus tun farkon shekarar dubu biyu da da ashirin uku. daga ƙarshe ƙasar jamus ta sanar yau laraba cewa za ta kori jami'an diflomasiyyar iran guda biyu a matsayin martani ga iran kan yanke hukuncin kisa kan wani bajamishe matakin da ya zo ne kwana guda bayan da hukumomin ƙasar iran suka sanar da hukuncin ɗaurin rai da rai ga shamsid wato shamshid shamad wanda aka samu da laifin ta'addanci iran ta zargi shamad bajamishi da ke zaune a amurka da jagorantar reshen kungiyar masu ra'ayin masarautu iyalansa sun ce shi kakakin kungiyar 'yan adawa ne kawai kuma jami'an leƙen asirin iran suka yi awon gaba da shi ministar harkokin wajen jamus anina bokob a wata sanarwa da ta fitar yau laraba ta ce suna kira ga iran da ta janye hukuncin kisa da aka yanke wa shamshir tare da samar masa da tsarin ɗaukaka ƙara kamar yadda tsarin doka ya ba shi. Madala Yayin da babban zaben Najeriya na shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya ke dada matsowa, muryar Amurka ta shirya taron ganawa da al'umma da mata musamman domin wayar da musu da kai akan zaben mai tafi kuma wakiliyar muryar amurka madina dauda ta yi mana karin haske a game da taron a wani hira da ne da ita ta wayan talhu gaskiya madina yanzu haka kuna nan a cibiyar cigaban mata da ke abuja inda ke gudanar da taro kuma na tabbata taro ya kankama mai sauraro zai so ki mashi karin bayani akan abin da ke wakana a wurin wannan taro sanin ki ne cewa kusan kashi tamanin na masu kada kuri'a a Najeriya nan mata ne. Duk jiha da kika je za ki ga cewa mata su ne suke fin yawa a layi a lokacin kada kuri'a. Ba zancen rana ba, ba zancen ruwa ba, ba zancen iska ba, duk baya hana su fita su je su kada kuri'unsu wasunsu ma in gaya miki da kwando suke tafiya da kayan abincinsu a hannu saboda su bi wannan layi su zaɓi waɗanda suke ganin sun dace su shugabance su amma kuma sau tarin yawa za ki ga cewa sai an kammala zaben gaba ɗaya ki kirga ki gani sai ki ga shin wai mata nawa ne ma suke cikin waɗanda suka tsaya zaben sai ki ga kila mace ɗaya ko mace biyu kuma a lokacin sakamakon zaben ma an kada su ba su da ta cewa ba su da yanci nasu na kansu na cewa ga yawan matan da muke so a sa su ko su tsaya takarar ko kuma a kafa gwamnati da su duk da cewa a shekara alif ɗari tara da casa'in da tara an yi taron mata a kasar china wato beijing ta kasar china da mata suka nemi kashi talatin da biyar cikin ɗari na dukkan mukamai kai ko na siyasa ne ko kuma na gudanarwa wato na mulki amma in gaya miki har yanzu zuwa yau ko a ƙasa irin najeriya ƙarshen ta ina ga yanzu muna da yawan mata ba su fi kashi goma cikin ɗari ba a mukamin gwamnatin ma ba a maganan ma tsayawa takarar ba a ma bari su tsaya takarar muna da guda ɗaya da ta fito tsayawa takarar kujerar shugaban kasa amma kan ki ce kwabo an jefar da ita a gefe wayanda suka fito takarar gwamna kamar Aisha Dahiru Binani a jihar Adamawa makon da ya gabata nan kawai aka fito da wani hukunci wai cewa an kira ta ta bayyana gaban wani kwamiti ta kare kanta wai bata zo wannan kwamiti din ba saboda haka wai a jam'iyyata da ta riga ta tsayar da ita a kujerar gwamna ta jihar Adamawa wai an dakatar da ita na wata shida idan an dakatar da ita ba na tare numfashinki ba idan an dakatar da ita to ina matsayar babbar zaɓe da za a yi. kenan wato suna son a ce in an dakatar da ita na wata shidan nan kenan ba za a tsaye da ɗan takara a jam'iyyarta a jihar adamawa ba. yaya al'umma suka karbi wannan kira da kuka musu zuwa wurin wannan taro ganin cewa gashi zaɓe ya kunno kai sauran 'yan kwanaki ake magana. to daidai gwargwado mun samu mata masu faɗa aji kin ga dai yanzu muna da mace ɗaya wacce yanzu haka tana takarar kujerar gwamna a jihar Neja wato Mina kenan. Muna da wadda take takarar kujerar sanata a nan babban birnin tarayya. Sannan muna da wacce ita jakada ce ta zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya. Majina Dauda kenan a ƙarin bayanai da tattaunawa da ne da ita a kan zauren al'umma da suka gabatar a birnin tarayya Abuja a majalisun tarayya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 haka kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. kazalika muna nan a shafin twitter facebook da instagram inda za ku samu labarai da dumi su to yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe goma da minti sha biyar kuma ga shirinmu na gaba domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai kammala bayanai ne kan muhimmancin zuba jari ta hanyar kafa bankuna a Arewa da hakan ya nemi zama tarihi tun rushewar jarin bankin Arewa wato Bank of the North. Shi kuma mai bushara fasto aminci abu ya duba hanyoyin da za a bi ne don dawo da zaman lafiya da arewa ta ci moriyarsa a tarihi. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. girman kai sai da farko ga tsohon akanta yariman muri alhaji isa tafi da mafindi da jan hankali kan muhimmancin kafa bankuna arewa kamar yadda ya faro bayanai a makon jiya kowane kasuwanci ɗan adam ne ke zama da kunyansa ya fidda shi don ƙungiya ta taru za a sami mutum guda a cikin ƙungiyar nan kamar gwamnoni sha tara na arewa za ka sami gwamna ɗaya wanda zai koma ya manta ba da takardun da aka yi a mitin ba za sake haɗa kai a sake ba da kuɗi ba shi ya kashe bankin arewa ba bankin arewa nan tana da asset ya fi wanda first bank take da shi yawa a najeriya a arewa ba garin da bankin arewa bai da gini ba garin da bai da plot amma dan peters kuɗi dan kankani aka saya aka mallaki wannan dubi headquarters na bankin arewa a kano wani banki ne ke da wani headquarters a lagos ko ibadan ko inugu yake da wannan gini wanda aka sayarwa wani ko wasu haba mu tausaya kanmu alhaji isa akwai irin bankunan da za mu ce na haɗin kan al'umma na noma da sauransu ah, su ma yana jin watakila akwai waɗannan irin su a yankin arewa eto eh duk dai banki ne in kace banki yanzu yadda yaya mu mutallab da irin suka suka yi ja'is mai zai hana mu irin wannan bankuna ko masu sai da kosai masu sai da wake masu sai da gida a dawanau za su haɗu sai da banki ya biya bukatunsu masu sai da kifi a daura masu sai da kifi a kebe ba ga da sauransu za su yafi da banki a taru a mai da hankali wuri ɗaya ne dalili ya zo yanzu an taɓa mu mun ji lallai dalilin da ya zo kai lokacin da muke tashi akwai abu da muke gani ana yi a kamaru ana kiransa cattle bank inda duk mai son sai da saniya zai kawo bujuminsa sai a dubi bujumin a ce wannan bujumin e eh, yau kana son ka sai da shi eh, nawa a ce naira dubu ashirin ce a wannan iya je kasuwa ba za ka sami dubu goma ba kana bukatar dubu ashirin a ce to sace a nan sai a baka dubu ashirin sai a kama ciyar da wannan saniyan da abincin da ya kamata da magungunan da ya kamata ana masa wanka ana har kafin wata uku saniyan nan darajarsa ya kai dubu sittin kaga sai a kai shi kasuwa a sai da shi dubu sittin kai already ka karbi dubu ashirin kaga darajar saniyan nan yana da dubu arba'in kuma ko ba haka ba kuɗin da aka biya a jikin saniyan nan dubu ashirin sauran ƙarin dubu ashirin kuma ku sake rabawa da kai da wanda ya kiwata saniyan nan kaga ba wani mai faduwa ba wani mai riba amma duk mun ya da su mun ɗauki sanda muna kiwon shanuna muna mura gararan ba ba laifin kowa ba ne ya ta cewa ba fulatani ya yi kaza ya yi kaza mu da kanmu mu muke da hikima mu za a haifa da dukiya awan da aka haife ka ana haihuwa ka kana da miliyan nawa saboda za a baka sha'ani a wajen 60 ran da aka haife ka amma baka da ɗakin kwana baka da gida baka da makaranta baka da asibiti har yau ma gaba da dukiyar naka ba zama bai da amfani to a koma a samo yadda za a shimfiɗa wannan cattle bank din a sami yadda za a shimfiɗa wuraren kiwo yanzu na da nake magana a gona na a nan jikoi a abuja ina da shiyawa iri-iri ya ka iri shida akwai wanda saniya in ta ci wannan shiyawa ba za ta yi wata uku ba za ta baka riban da za ka ga mamaki kwanan na ji gwamnan cross river yana yaba murgu wanda allah ya mana birjik yana nan a taraba amma shi aje kawo shi daga cambodia muna da ita a taraba shi ne ciyawan da ya sa duk shanu kaga suke gangarowa zuwa taraba da benue su je su shiga sababi saboda ba samun gwamnatoshin da za su lura da su su shimfiɗa yadda za a tafiyar da kiwo na mutunci a wannan wuraren ba muna son duk wanda yake zai zama shugaban ƙasa ya ɗauki kiwo da nama sana'a kuɗin da yake ciki ya fi mai ya fi crude oil nan da muke wahala a kai don ba mu da ilmin sarrafa mai a muna da ilmin sarrafa saniya na abu kaɗan kawai za a yi a sami zaman lafiya na faɗace-faɗace a sami zaman lafiya na yaga juna a sami nama kai ba a jikin saniya a mayan kada ba abin da muke yarwa har jinin muna sarrafa shi har ƙashe muna sarrafa shi fata dukiya ne duk jaraba da allah ya kawo mana kada mu ɗauke shi kamar ba karatu ba ne a'a mu ɗauke shi ba iftila'i wahala ba ne a'a karatu ne allah ya kawo mana mu sarrafa kanmu wallahi za mu sake tashi arewa ba za ta mutu ba mun gode yarima mori malami addinin Kirista mai bishara Fasto Aminci Abu ya duba hanyoyin da za a bi don dawo da zaman lafiya irin na tarihi a yankin Arewa. Fasto abu ya nuna cewa abu ne mai sauki a samu dawo da salamar matukar dai aka rika girmama juna da bin matakan da suka dace. Ko a gwamnati nan mun rubuta tsari wajen kashi uku yadda za a ka zaman lafiya amma ko guda ɗaya bai amfani da ita ba. Babban abin ka san Najeriya ka sace wanda addini ta riga ta shiga zukatan mutane. Kirista yana doka kanshi ya mafi wanda ya mafi ba Yahudi. musulmi na dokan shi ma ya fi wanda yake a saudi arabia saboda haka abin da zai ka zaman lafiya na farko gwamnati kuma ba za ta iya ta ce ta ka zaman lafiya ba babban abin da gwamnati ta ta ne ta kafa ministry na religious affairs wanda ta ba musulmi uh, special senior advisor christian dan a ba su yanci su koma ga grassroots na waɗannan addinai a haɗa su a su da su ba gwamnati ba su da su su zauna su duba kansu su duba lafiyan kasar nan su duba gaban kasar su duba baya to babban abin da zai ka zama lafiya shine kowa da kowa ya zauna an bincika menene wani ya saba mu wani ya kaza a yafe ma juna a dawo ba magana ce wani kaza a wani ya cuce ni a'a sai mun gafata ma juna babban magana kenan na ga ka sa dole kamar sai gwamnati ma ta shigo cikin lamarin eh gwamnati nata za ta goyi bayan waɗannan mutanen wato waɗannan special advisor zai su kafa kwamiti ko mutum bakwai bakwai ko a kirista ko a musulmi a kira manyan manyan addinai nan a zauna da su bayan mun an zauna mun zauna mun yadda da junanmu mu mu ne fa wa'azin da na faɗi a coci shine kuwa zai doka abinda muliman ya faɗa hudu ban shi za a dauka to idan mun canja rayuwar maganganunmu da to wa'azinmu muna wa'azin zaman lafiya da kauna da rashin bambanci da sauransu na gaya maka nan da wata biyu zaka ga najeriya ta warke wato bi kalubalen ma akwai matsalar yadda wasu suke yin wa'azi ko suke faɗan maganganun da ba na zaman lafiya ba ai babban matsalan a kasan shine wani zai ce ai ni kaza ne ba na so ba kai ku yarda da wani wani shi krista ne wani shi musulmi ne a wani fulani ne ai wani kaza kaza ai duk wannan maganganun maganganu idan ba mun zubar da su ba ba za mu samu zaman lafiya ba sai mun zubar da waɗannan wani ka ce a ah, ai ni ba zan yi bi ai fulani suna kashe mu ai kaza ba fulani ba da kowane kabila akwai marasa adalci a ciki kowane kabila akwai mugaye a ciki kowane kabila akwai masu kyau a ciki saboda haka abin da ke faruwa shine dole sai mun mun canja wa'azin da muke shine ka zama lafiya wannan ya nuna in an bi wannan tsarin yan eh, arewa duk za su dawo su zama yan uwan juna wannan ya taimaki wannan wannan ya taimaki wannan ba tare da nuna wani bambanci ba idan allah yadda inda maganan arewa ne an riga an gama sulhu ta zo arewa ka duk wani wanda yake maganan arewa arewan nan fa ita ce zaman lafiyar najeriya kuma allah ya da arewa ta dinku kenan tun da su da tawon arewa su riga sun nuna cewa ga abin da ya kamata wallahi muna goyon bayan su domin me duk wanda ya bi ubansa ya biya da ubansa to yana da albarka mu kuma albarkan da muke so babban abin da muke so kenan mun gode fasto aminci masu sauraro a nan za mu naɗe tabarmar shirin makon gobe in allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri a madadin muryar amurka Ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. To gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. A yau daga dandalinmu na sakonni za mu fara ne da sakon Isuhun Dila paki Ya ce salam VOA Hausa muna roƙon Allah ya sa mu gudanar da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya cikin kwanciyar hankali da lumana. Allah ka kiyashe mu zaɓen tumin dare amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Ya ce kasashen duniya da masu hannu da shuni gami da kungiyoyi da sauran jama'a a duk inda kuke. Da fatan za ku himmatu sosai wajen ci gaba da kai ma kasar Turkiyya da Siriya agajin gaggawa duba da ganin kasashen suna matukar buƙatar tallafi sakamakon mummunar gigizar kasa da suka fuskanta. A saƙon Ado Salati goma ga annabi Rijau cewa ya yi, zancen da sarakunan gargajiya da shugabanni suka yi ga al'ummar Najeriya na cewa mu gudanar da zaɓe cikin natsuwa da kwanciyar hankali don ɗorewar zaman lafiya hakan ya yi daidai, domin babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi a rayuwar bil'adama. sai sakon safiyanu gumel zangon daura wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa sabon shafin yanar gizo da sashen hausa na voa suka bude mana don jin sakamakon zaɓe hakan abin a jinjina ne ga sashen hausa na voa muna godiya ga ma'aikatan sashen hausa na voa allah ya bamu ladar zumunci allah ya ƙara mana danƙon zumunci tsakaninmu da ku Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salon VOA Hausa yau sauran kwana biyu a gudanar da babban zaɓe a ƙasarmu Najeriya. Ina kira ga matasanmu da gujewa duk wani tashin hankali a lokacin gudanar da zaɓen Mu zama jakadu na gari. Daga ƙarshe nake addu'a. Allah ya zaɓa mana shugabanni masu ƙaunar mu. Amin sun amin. To muna godiya ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum ku kuma aiko mana da sakonninku. Ta gaida Binta Esiro. Kafin mu karkare shirin yanzu ga dabarai amma a takaice. To Aisha a takaice shugaban Amurka Joe Biden da sakatare janar na kungiyar tsaron NATO John Stoltenberg suna birnin wasu a yau Laraba don halartar taron kolin kasashe tara na Bucharest kasashen da ke gabar gabashin NATO da suka hada da Bulgaria da jamhuriyar Crest da Estonia da Hungary da Lithuania da Latvia da Poland da Romania da kuma Slovakia. Wannan rukunin da ba a san shi ba wani shiri ne da shugaban Romania Klaus a Yohannes da shugaban Poland Andres Duda suka kaddamar a cikin shekarar 2015 da nufin haɓaka haɗin gwiwa tsakanin sabbin mambobin ƙungiyar tsaron NATO don tallafa manufofin ƙungiyar na inganta tsaro da kwanciyar hankali tsakanin yankin Baltic da Bahar Maliya. Yau Laraba faruwar Faransa ya lura da abin da ya kira ranar tunawa da bakin ciki na mamaye wadda Rasha ta yi a Ukraine da yake magana lokacin taron sa na mako-mako. Paparoma ya kira rikicin yakin da bai dace ba na rashin tausayi. Paparoma da ya sha yin kira da a samar da zaman lafiya tun bayan da Rasha tura dakarunta zuwa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairun bara. Jill Biden ta isa na yau Laraba a ziyarar ta farko a Afirka a matsayin uwar gidan shugaban Amurka. Jill Biden za ta mai da hankali ne kan karfawa mata da matsalolin da suka shafi ƙananan yara da kuma ƙarancin abinci da ya addabi nahiyar. To masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa an jima da dare mu sake dawowa a cikin shirinmu na dare misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu kafin mu yi sallama sashen Hausa na mika wato yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma injiniyar mu ta wannan lokaci da wato mu ta wannan lokaci Judy Letters Gresham da mu Alfredo daga nan birnin Washington DC ni Aisha Mu'azu nake cewa kasance lafiya. Ma'asala.